Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu wa'adin mulki na biyu bayan ya lashe zaben shugabancin kasar. Shugaba Buhari ya samu ƙuri'u fiye da miliyan sha biyar yayin da abokin takararsa na PDP a tiku Abubakar ya lashe ƙuri'u sama da miliyan sha ɗaya. Hukumar zaben Najeriya ce wato INEC ta bayyana cewa shugaba Buhari ya lashe zaben. Muhammadu Buhari Ina mai bayyana Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya nasara a zaben da aka yi bayan da ya samu cancanta da doka ta tanada sannan kuma ya lashe ƙuri'un mafiya rinjaye. Na gode. Na gode wa miliyoyin 'yan Najeriya da suka kada mun ƙuri'a waɗanda suka sake zaɓe na a matsayin shugaban ƙasa a tsawon shekaru hudu masu zuwa. na yi matukar alfahari da kuma godiya a gare ku da kuka ga na dace da in ci gaba da yi muku aiki da kuma halayyar ku ta lumana. Dimba magoya baharin sun yi ta shagulgulan murnar nasarar da ya samu kamar yadda za a gani a nan a Kano inda ya taka rawar gani sosai. An yi tara raye da kaɗe-kaɗe da guɗe-guɗe motoci kuma na ta oda don farin ciki. To amma ba kowa ne ke murnar ba. wasu na ganin cewa ba a yi zaben tsakani da allah ba suna zargin an tafka maguɗi. dan takarar jam'iyyar adawan pdp da ya sha kaye ya ce zai kalubalanci nasarar da shugaba buhari ya yi a kotu saboda zaben na cike da kurakurai kuma an tafka maguɗi, alhaji atiku abubakar ya bayyana hakan ne a taron manema labaran da ya kira yau a abuja Demokradiyya shugabanci ne na jama'a domin jama'a Kuma lokacin da zaɓin jama'a ya tabbata kawai. Haka bai faru ba a ranar 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Bana shekara ta 30 kenan a cikin gwagwarmayar kafa demokaradiyya a Najeriya. To amma wannan zaɓe shine mafi muni a cikin shekarun 30. Alhaji Atiku Abubakar kenan. To bari mu je ga Ibrahim Bishin yawa kai tsaye a Abuja. Ibrahim INEC ta ce Buhari ya lashe zaɓe amma PDP na da ja. Menene ƙarin bayani? To ƙarin bayani shine Aishatu wannan sakamakon zaɓe ya fara janyo cece kuce a Najeriya tun bayan da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da shi ta ce an tafka magudi a cikin shi akwai kurakure ita kuma APC tana musanta hakan abin da ya sa kenan yanzu haka na gayyato Alhaji Ibrahim Masari wanda babban jami'i ne a jam'iyyar ta APC mai mulki da kuma alhaji umar sani wanda shine wato mai magana da yawon kwamitin yakin neman zaben nan takarar jam'iyyar ta pdp a tiku abubakar bari na fara da kai alhaji ibrahim masari shin kamar me za ka ce game da wannan nasara da inec ta ce kun samu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim <clears throat> ni ne sakatare na walwala da jin daɗi na jam'iyyar apc kuma a madadin jam'iyyar apc a mataki na ƙasa baki ɗaya har ya zuwa jiha akwati muna yi ma dukkan 'yan najeriya bangajiya muna yi ma 'yan najeriya godiya muna godiya cikakkiyar godiyarmu ga allah maɗaukakin sarki da ya ƙara tabbatar da gaskiya ta tabbata ta bayyana allah ya ƙara ba mai girma mai daraja mai ɗaukaka mai kwarjini president janar muhammadu buhari nasara a karo na biyu kuma da fatan ubangiji allah ya taya shi riko kuma muna kira ga ainihin waɗanda suka yi takara da shi idan dai har dan allah suke dan talakan najeriya suke yi dan najeriya suke yi to su tau kamar yadda suka yi alkawari ba cewar su 'yan demokaradiyya ne to bara mu ji ta bakin wato shi alhaji umar sani wanda shi ne wato mai magana da yawan kwamitin yakin neman zaben atiku abubakar ka ji abin da apc suke cewa shin kun kalubalanci wannan sakamakon zaɓe me yasa kuke nuna dawa da sakamakon zaben to wannan zaɓe dai da aka yi shi tun da aka kirkiro najeriya ba taɓa yin zaɓe mai wanda aka tafka magudi kamar irin wannan ba an tab magudin sun zo a daki-daki waye magudin jam'iyyar apc na farko sun an yi magudi ta hanyar amfani da jami'an tsaro an yi magudi ta hanyar musanya eh, eh, hana wa'yansu mutane su yi zaɓe an yi magudi ta kadri da ma yawan mutanen da aka yi accreditation da mutanen da suka kada kuri'a muna da hujja kuma muna da hujja duk muna duk maganganun da nake ga maka muna da hujja kuma mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari shida aka cire su daga cikin rajista na zaɓe kuma muna da kuma bayanai da ya nuna cewa bayan da za a yi misali a sami ƙuri'a wajen dubu ɗari takwas kusan miliyan ɗaya a maiduguri inda ake da to bara mu ji ta bakin ibrahim masari alhaji ibrahim masari an ce kun yi makudi daga sai kun yi makudi <laughs> eh, to ai wato abinda mutum yake ya dauka kowa ma haka yake shi shugaban su wato amma suna cewa suna da hujja shi ne nake ce maka wacce hujja akwai hujja da ta wuce a gwamna mai ci yanzu an kama shi ya shaƙi mota da ballot paper ya ba sojoji gashi yana magana da sojoji yana gaya musu cewa dan Allah dan annabi su hakuri zai ba su kuɗi kuma da suka ce abin ba za su ansa ba suka ce ya ce musu zai ƙara ƙara musu gwamnan rivers ba wai a ɓoye aka yi ba kuma waɗannan manganin suke ya lura ce za ta tono garma mu haɗu da su a kotu dama jiran su muke yi to to sun ce za kun ce za ku je kotu wannan kuka je kotun kuna da ƙwarin gwiwa cewa za ku samu nasara kotu na so in ƙaryata maganan gwamnan Rivers domin shi ma ya fito ya ƙaryata to kuna da ƙwarin gwiwa je kotu za eh, ku muna muna da ƙwarin gwiwa kuma mun tabbatar da cewa abubuwan da muka shirya na zuwa kotu da dan Allah muna da nasara kuma za mu canja wannan zaɓe wannan eh, shugaban muhammadu buhari ya riga ya san ba zai ci wannan zaɓe ba tun daga farko shi ya sa ya fara shi saboda karancin lokaci bara mu koma london aisha cikin jiyar da ake cece ku ce gare ki to a gaida ibrahim da bakinsa abuja To jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban bayan an bayyana zaben shugaban Najeriya ga abin da wasu suke cewa. Na yi murna kwarai da gaske saboda jajircewa da ya da ayyuka da yi a baya wanda ya alkawari yake ta kokari da sojoji da jami'an tsaro da kuma harkoki na economy na ƙasa da yake samun cewar tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa wannan ba ƙaramin rana yi ba an yi zaɓe mai kyau ba ba a yi makuɗin zaɓe ba an yi zaɓe wurin cikin kwanciyar hankali kuma kowa ya zaɓi wanda yake so kuma yadda ake tunani wanda ake son shi ya ci wannan zaɓe ba zaɓe ne wanda ya ci ba zaɓe akwai magudi iri-iri akwai abubuwa da muka gani akwai inda ma ko zaben ba a gabatar ba gaskiya ina yi masa farin ciki sosai domin wannan ba wai nasara ce ta buhari kaɗai ba nasara ce ta ƙasar mu najeriya ga baki ɗaya ina kira ga waɗanda suka ba samu nasara ba da zo a haɗa kai domin a ciyar da ƙasar mu gaba duk zaɓe kafin a yi kaje kirari da hukumar tsaro da hukumar zabe suka dinga yi kan cewa za su tabbatar da 'yan kasa ingantaccen zabe da ingantaccen tsaro amma a wannan abin da ya faru a najeriya kowa ya san cewa ko mutumin da bai taɓa shiga aji ba ya san abin da hukumar zaɓe dai da hukumar tsaro ba su yi abin da 'yan ƙasa suka zata ba. Ya kyau ba rigingiru ko ina an yi shi lafiya kuma an yi shi ba tare da magudi ba zaɓe ne wanda yake wanda ake kira free and fair.